Korintiyawa ta fari Sura goma sha biyu To, yanzu kuma, ’yan uwana, game da baye-baye na Ruhu Mai Tsarki, ba na so ku kasance da rashin sani, kun sani fa a lokacin da kuke ba masu bi ba, an rude ku, kuka shiga bautar gumaka nan da ba su da rai. Domin haka ina so ku gane cewa, ba wanda Ruhun Allah yake bishe shi da zai taba cewa, Yesu la'ananne ne, kuma ba wanda zai iya cewa Yesu Ubangiji ne, sai wanda Ruhu mai tsarki yake bi da shi. To, akwai baiwa iri-iri, amma Ruhu ɗaya ne yake ba da su, akwai hanyoyi daban-daban na yin hidima, amma Ubangiji ɗaya ake yi wa. Akwai ayyuka iri-iri, amma Allah ɗaya ne yake ba kowa ikon yin su duka. Allah yana ba kowane mutum bayanar kasancewa Ruhu Mai Tsarki domin amfani kowa, wani an ba shi baiwar koyar da hikima ta wurin Ruhu Mai Tsarki, wani kuma an yi masa baiwar koyar da sani ta wurin wannan Ruhu, wani kuma an yi masa baiwar ban gaskiya ta wurin Ruhu nan, wani kuma baiwar warkewa ta wurin Ruhu nan, wani kuma baiwar yin ayyuka ban mamaki, wani kuma annabci. wani kuma iya bambanta tsakanin ruhohi, wani kuma iya magana da harsuna daban-daban, wani kuma iya fasarar harsuna. Dukan waɗannan ruhu daya ne yake yin su, yake kuma rarraba wa kowa yadda yake so. Gama kamar yadda jiki yake daya, yake kuma da gabobi da yawa, ko da yake gabobin nan suna da yawa, su jiki daya ne, to haka yake ga almasihu. don dukanmu an yi mana baftisma ta wurin ruhu ɗaya zuwa cikin jiki ɗaya, ko Yahudawa ne, ko waɗanda ba Yahudawa ba, ko bayi ne, ko ’ya'ya, dukanmu kuwa an sa muka sha daga ruhu ɗaya. Jiki ba gaba ɗaya ba ne, gabobi ne da yawa, da kafa za ta ce, don ni ba hannu ba ce, ai, ni ba gabar jiki ba ce. wannan ba zai sa ta ta daina zama gabar jiki ba haka kuma idan kunne ya ce ni ba ido ba ne domin haka ni ba gabar jiki ba ne wannan ba zai sa ya daina zama gabar jiki ba da dukan jiki ido ne da me za a ji da dukan jiki kunne ne da me za a sansana amma ga shi Allah ya shirya kowace gaba a jiki yadda ya zaba da dukan jiki gaba daya ne, da ina sauran jikin, amma ga shi kuwa akwai gabobi da yawa, jiki kuwa daya ne. Ba dama ido ya ce hannu ba ruwana da kai, ko kuwa kai ya ce kafafu ba ruwana da ku, ba haka yake ba, sai ma gabobin da ake gani kamar ba su da ƙarfi su ne masu muhimmanci. Gabobin jiki kuma da ake gani kamar ba su kai sauran daraja ba mukan fi girmama su ta haka gabobinmu da ba su da kyawun gani akan ƙara su gabobinmu masu kyawun gani kuwa ba sai an yi musu kome ba amma Allah ya shirya jiki yadda ya mai da gabar da ba ta da daraja ta zama da muhimmanci domin kada rashin hada kai ya kasance a jiki sai dai gabobi su kula da junansu, kula ta iri ɗaya. Domin haka idan wata gaba ta ji ciwo, duk sai su ji zafi tare, idan kuwa an yabi wata gaba, sai duka su yi murna tare. To, ku jikin almasihu ne, wannan ku kuwa gabarsa ne. A cikin jama'ar masu bi, Allah ya sa manzani su zama na farko, annabawa su zama na biyu, masu koyarwa kuma su zama na uku, sai masu yin ayyukan ban mamaki, sai masu baiwar warkewa, da masu taimako, da masu kula da aikin jama'ar masu bi, da kuma masu magana da harsuna iri-iri. Duka ne manzanai, duka ne annabawa, duka ne masu koyarwa, ko duka ne masu yin ayyukan ban mamaki, duka ne suke da baiwar warkewa. duka ne suke magana da harsuna, ko kuwa duka ne suke fasara, amma ku yi marmarin baye-baye da suka fi girma, zan kuma nuna muku hanyar da ta fi duka kyau.